Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani harin makami mai linzami da rasha ta kai jiya Asabar ya yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai ciki har da wani yaro dan shekaru shida baya ga raunata wasu 129 daura da dandalin tsakiyar birnin Chekhinev mai daɗaɗɗen tarihi wanda ke a tazarar kilomita 145 arewa da birnin Kyiv. makami mai linzamin ya duro ne yayin da wasu mutane ke kan hanyar zuwa majami'a yin wata idimar ibada sha biyu daga cikin waɗanda suka ji raunukan yara ne goma kuma jami'an 'yan sanda a cewar ma'aikatar cikin gida shugaban ukraine volodymyr zelensky ya saka wani faifan bidiyo a kafar telegram mai nuna hotunan abubuwan tashin hankalin da suka biyo bayan wannan harin ciki har da wata gawa cikin wata mota lullube da baraguzai wata tawagar kasashen yanki ta isa jamhuriyar Nijar da yammacin jiya Asabar na baya-bayan nan a yunkurin amfani da hanyoyin diflomasiyya don cimma jituwa da sojojin da suka hambare shugaban kasar a watan jiya. Wakilan kungiyar yankin yammacin Afirka ta ECOWAS sun iso ya mai babban birnin Nijar suka haɗa hannu da manzan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin Afirka ta yamma da Sahel, Leonardo Santos Simao, wanda ya iso ƙasar shekaran jiya Juma'a wajen ƙoƙarin samo mafita game da wannan rikici. shekaran jiya juma'a mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefani dujarik ya ce simao zai gana da sojojin da suka yi juyin mulkin da sauran masu ruwa da tsaki a ƙoƙarin gaggauta samo mafita cikin lumana abin da muke son gani shine komawa ga tsarin da kundin tsarin mulki ya tanada muna son ganin an sako shugaban ƙasa da iyalinsa an kuma maido da gwamnatinsa ta halas a cewarsa wani bakon al'amari ya faru da kumban sama janatin rasha na luna 25 jiya asabar yayin da yake shirin shiga falaki na dab da sauka a cewar hukumar sama janatin rasha ta roscosmos dama an tsaye da cewa kumban na rasha zai sauka a sashen kudu na duniyar wata gobe litinin wanda hakan na ɗaya daga cikin rige-rigen da manyan ƙasashen duniya ke yi na binciko wani bangare na duniyar ta wata wadda masu ilimin kimiyya ke hasashen cewa na ɗauke da daskararren ruwa da kuma wasu ma'adanai masu matuƙar amfani ana kan ƙoƙarin shigar da kumbon cikin falakin sai wani bakon al'amari ya faru a tashar sararin sama mai sarrafa kanta wanda hakan ya hana sarrafa kumbon yadda ya kamata a cewar hukumar ta roscosmos a wani bayani to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojin philippines ta faɗi jiya asabar cewa za ta sake yunkurin kai abubuwan bukata ga sojojinta da ke girke cikin wani tsohon jirgin ruwan yakin duniya na biyu a kan wani ɗan tudun cikin ruwa a kogin kudancin china bayan da china ta hana wani yunkurin da rundunar ta yi a baya philippines ta rubuta takardar koke kan take-taken china a wannan watan bayan da jami'an tsaron gabar china suka yi amfani da na'urar feso ruwa da ƙarfi da kuma wasu take-take masu cike da haɗari don su hana Filipin tura abubuwan bukata ga wasu sojojinta da ke tsibirin Second thomas shore A ƙarshe hukumomi a Pakistan jiya Asabar sun damƙe sha Mahmud Kureshi wanda ya yi ministan harkokin waje har sau biyu wanda kuma yanzu jagoran 'yan adawa ne bisa zargin cewa ya yi amfani da sirrin gwamnati ba bisa ka'ida ba don amfanar kansa a siyasance. Qureshi wanda shine mukaddashin shugaban Pakistan Tariq e Insaf PTI jam'iyyar su tsohon minister Imran Khan da ke tsare an yi awon gaba da shi daga gidansa da ke Islamabad. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hamid Muhammad na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci kasuwar dole da ke nan garin Agades wacce ta shahara a Nijar wajen fitar da kayan lambu zuwa sauran jihohin Nijar. Tana daga cikin manyan kasuwannin da ake sayar da kayan garake a Nijar. to sai dai kasuwar na dab da durkushewa sakamakon tarin matsalolin da take fama da su na karancin kayan lambu da kuma rashin masu zuwa ciniki da farko ga shugaban kasuwar alhaji kadir shugaban kasuwar gabas kasuwa gaskiya yanzu ba jama'a sosai abin da ya kare shi jama'a kuma rashin kaya kamar ita kasuwar ligim dama abin da take ta da shi ligim yanzu babu ligim fim garake ne akwai matsalar ruwa mutane ba su zuwa ba saboda wanda suke zuwa da masu kamar su sai kaya ne su tai su tai cikin gari da su to yanzu babu kaya kaya sun koma daga tarugu dan faburan sai ta zo daga banda su ba babu wani abu daga shigowa don kwa lokacin akwai kayan kasuwan ka zo cikin gum da jama'a amma yanzu zama hankuri ne ake babu mutane menene ake saida a cikin wannan kasuwa wannan kasuwa ta mu yanzu komi da komi zan ce maka akwai kayayyaki da ake saida kamar da shaguna amma a takaice zaman kasuwar mu ta ligim karhin ta ligim to ligim ne babu shi kamar misali a ce an aka ce ligim an shafi duk abin da ya shafi kayan ganda ke to babu su yanzu dai kaya wanda yake a kari akwai su fabron a taru zo daga su da su wadanga guda uku babu wasu kaya da suke shigowa da yawa yanzu kana iya tumatir tumatir ce ka ganta ga daga Algeria ka kawata karotin ga wani bi daga Nigeria ke kai shi kenan babu kaya namu mu kuma ga kaya mun ka noma abun mu da kanmu kuma me ya kare shi ne shiru su kuma can nesa basu ba shuka ta rugun gani suke shuka wanga lokaci da papuran kenan dole mu samu tsara da dole ga ma wasu akai tudu nan tudu ko wasu dan garake da yake suna yi suna noma da gofa to gofa tun ma an ce mana yanzu matsalar ruwa kuma na gani da ido saboda na ga kayan babu. ba kamar kwanan baya da suke kasu gaskiya yanzu muna da matsala yi matsalar mu saboda da jama'a babu sana'a ne saboda sana'a mu ligimci ne an ka ligimci na a yi aiki da shi a takaice dai yanzu dai kana ga kaso ta in ka zo yanzu kamun ka ga mai sai sai idan kai sai ka sai kai awa ma baka ga mai sai ba ya zo cikin kasu tun da mi zai zuwa sai babu kaya. ya tsada kayan kaya ma ba su da ma mu mugun tsada ba kamar irin yadda aka saba zuka ake cikin albasa gane 300 ce da akwai ma wanda ake sai da jika guda eh saboda albasa kala kala ce akwai faburan kin da kai kamar dani ni kullu shi jika akwai ne jika akwai ne ɗari tumatir ce dole ne ta yi tsada ita ba mu da ita nan sai an kata daga aljihu ita jika gani da uku ga sunan da hudu da dala ɗari kaya ba zancen tsada ba ne zancen babu su zancen da yanzu dai kaya babu eh to daga Nigeria ne muna samu ana kama na shu karoti wannan ana kawo daga Nigeria. Eh kwamfutar na ma wasu kwana biyu na an fara kawo kaɗan kaɗan na Nigeria. Yanzu kwamfutar na in ka gan shi ba na ga na Algeria. Na mu ga ya karamci na Algeria ke tura na ka saboda na Algeria fi na Nigeria. Eh dan namu na kwamfutar wanga na Algeria wani ba ma bambanta matashi da na ba Baya ga karancin su wani matsaloli ne. Matsala ɗaya ce rashin kasuwa. Eh, abin da ya kawo rashin kasuwa kuma wannan gama gari a takaice da mu wannan kasuwa za mu da ta fuskanta daman ta ligimce kasuwa ce wadda ke a zo a sai a ta cikin gari a kasa dole wanda ya kasa nan cikin kasuwa ya ga babu kasuwa saboda da sahi ne aka yi kayya kayya kowa ta yaki da rana babu kowa na sai mu da ta zama dole mu ne ka zama mu na cikin mu na ta hankali ko yaya ake tafiyar da kasuwancin salak a cikin kasuwar a ah, musu Salati na kasuwar doni. ana ne kasuwa ana nan da ba da yanzu ba kuma harkar ba kuma irin na dama dai abubuwa da yanzu sun tawalwale dai ana dai ana dan ya kasuwar salati take a hal yanzu kasuwa kana dai ne ana dan ba ana sai wani lokaci ma ba sai da sai dai ya kwante la amma la lalace wani lokaci kuma gashi ya yi tsada mutane na zuwa sai ko kuwa eh suna dai zuwa kanan kanan kamar ba kamar sa nan ba dai sai dai kanan kanan kamar mutum biyu mutum uku a kanga kuma sai a yi minti talatin ma guda wani wani kamar yanzu kana samun ciniki na nawa a cikin wannan harkar salati eh, an da ana samun dai kama ne dai a yi jika biyar shidda haka bakwai ma haka ne kadan kadan dai haka nan dai ana dan lallaba ana hakuri hakan. suwa suka fi zuwa sai wannan salatin. Eh, kamar da yan daji nan ne ma suka yawan zuwa yan daji dai ne ke zuwa kanan kana hakan ga saboda wurin ya musu nisa ne yan cin gani hakan. cinagi sai dai hankali hankali hankali hankali dai ana dan lallaba ne kanan kanan dan dai ka za a game hannu haka ga ba a yi. masu kasuwanci a cikin kasuwar ta dole da dama ne dai ke duba yiwuwar jingine sana'ar. sunana wannan a gaskiya yanzu babu ciniki irin wanda ake so abinda kuma yasa babu ciniki ka zo kasuwa abubuwan da ka nemo ba ka samu kai ka zo neman abu hudu ko biyar bai wuce ka samu guda ko biyu ba shi ke sa mutane ka gani wani bi su zo da yawa wani wani bi mutum ya nemo abu bai same shi ba sai ga gobar za koma kuma ga shi kayan babu kuma abin da kamar rashin kaya karamcin ruwa cikin garake yawanci garaken nan nan gewaye ba su da ruwa gewayen agas duk sun tsaya kuma mutum ya zo sai a tarugu da faburan shi kada da albasa ai ba su miya wannan kenan abubuwan gaskiya yanzu dai sai godiya mutane daga cikin gari ka to ka ga ka zo zo nesa ka zo abubuwan ba ka same su yadda kake so kaga sai a hankali eh, shi ne babban matsala ya kawo mutane rashin ciniki inda akwai kada dole akwai ciniki tun da zan akwai komi nan dole ka wasu ya zo nan ga zan ka diba shu babu ganyen shu babu komi zo galan ma zuwa haka in ka shiga nan ba ka samu kenan kaga akwai matsala su ko talaka dama me yake amfanin su ka zo dan kudin ka kadan ne ka sai zo galan ka sai dan salatin ka ka sai wani dan gurjin ka da wasu yan abubuwa ka sai su tumatin ka je ka yi dan harka da zafi yan ga da kake gani daga Algeria ake kawai kwamfutar wanga rabi na nan ne rabi na Algeria mai abu mai dama dama yanzu albasa bishe shekaru to sauran abubuwan nan duka sai a hankali eh, gaskiya shine yasa yanzu mutane suna kuka kamar ganin suke laifin gari ne to gari sai da kaya babu kaya ne yanzu nan mu baki suke zuwa fa siyan kaya nan fa eh, amma an babu kaya za shi su zo yanzu dama dama da adda kuma su a tarugun ganin su kwabunan kin ga mutane in suka zo nan da sai shine suke dan abin da suke a tura zandar wasu tura yame wasu tura arlig da wani ya samu dan abin da samu te shi amma an ba dan wannan ba ma me za a zaman ne kawai eh tunda babu kaya gaskiya kamar me ce mafita to mafita fa wannan abubuwa jewa za su kawo yanzu nan alasu duka mutumin da ka gani rasa su wallahi a wata hudu wata biyar bai aikin kunu sai dai ya zo ne ya dan abin da ya koma gida kawai babu yanzu kwanaki ga ɗari nan gurin dan ka zo ba ka samu da kashe nan duka wuraren ga wallahi babu inda za ka samu kashe duk mutane ne amma yanzu ka zo da sai An ba inda dan dashi suke sauke kawo ba ka taro kawwa kwanaki ko munan wurin tsaya ma ba yanzu mutane suna ga kamar mutane watsiya ba watsiya suke suna nan babu abin da za su yi ne sai da kaya babu kaya yanzu nan wurin ga yanzu wallahi akwai gonar da yake a wata hudu ba hudu komai cikin ta mafi yawan sanan ka kilga gona ta hudu ne to ba matsala ba ce gona an kai gabas nan ta gazar su ma haka nan in kai gofa tana na je kwanan ga hacciro babu ka kenan dai kasuwa tana neman durkushewa a ta durkushe ina kasuwa take mutane duk sun durkushe ne mutane wasu yunwa mata shi wani ya zo tun da sai ya tebe samu komi ba gobe ka mu ka tebe samu komi ba jibi na adaidaita tana za ka kama baka samu ba sai gyaran Allah ba a sunana alhussein muhammad wallahi da can dai hada-hada sai dai idon da gani saboda lokacin akwai kaya akwai mutane kuma yanzu lokacin da muke ciki kaya sun yi baya ce kawo kaya sun kari dan abin da adda ya kari babu babu sai dai Allah kamar a can da lokacin da adda kai kayan kuna fitar da su zuwa wasu kasashe na ketare haka sai ma kwarai kwarai ma saboda yanzu haka magana gada ake dan attarugun da muka da yanzu Alhaji ya ce maka ana kawo shi attarugu da pavron ina tiyan yami zandar tawa za ka taru da fawara kullum na haji sai sun dauke su to amma su ma sun yi baya yanzu dai maganar da zani maka dai yanzu in ba Allah da ya dibe mu da idon rahma ya muka samu hadari muka samu damana kaya suka samu na amma an dai haka za a tiya wata guda nan gaba a sumbari sumbari tun da diba eh, an fi mutum goma suna kwance nan suna jiran mota ta zo su samu dabino saboda su azabu su burwai wannan sutura shi talla saboda babu wani kaya in ba dabino ma to yanzu wannan dabino shi ma ya kare a yanzu kana cinikin kamar na nawa a yanzu babu kaya bulle a cinikin yanzu riba tun da ka zo ka kai kusan minti talatin wa gaggawa zuwa su wani babu kowa hakan gani sai mu zama nan awa biyu awa uku babu mai zowa na saboda tana mutum ya taho daga gari can ya nemo abu nan sai ya zo a ce mishi babu shi yanzu ka nemo kwankwambur ka zo baka same shi ba kai kuma ka taho daga nesa sai ka gani ma sai ka ce off baka zuwa to babu su kaya yanzu babu su ba cinikin ma babu shi kuma kaya babu su na yi kicibis da wani yan jihar marai da ya zo sayan kayayyaki a kasuwar ga kuma abin da ya shaida mana farko za a gabatar da sunanka To suna na Ilyasu Adamu. Malam Ilyasu gashi ka zo kasuwa me ka zo yi kasuwa? Eh mun zo kasuwa ne domin mu samu kayayyaki mu sai kuma sai muka isko kasuwa ba yanayin da mu muka santa ba ma'ana mun zo samun kaya da nufin za mu sayan kaya mu koma da su kuma mun zo mun iske kaya babu su a kasuwa. Abin da muka zo sai kasuwa kayan legim ne su albasa da su fam da su tumatir da sauransu amma kasancewa babu su muka haƙura mu koma gida kwata-kwata kayan ma mu a yadda muka samu yadda muka isko kasuwa ba a mune wanda ba babu ma tunanin shi saboda mu tunanin ko da dai za a samu karancin su to an samu kaɗan wanda za a iya amfani da su to kusa yanzu iya ce maka ma kwata-kwata babu su don mun haƙura ma mun koma gida. Daga ina ka zo sayan kaya a wannan kasuwa? Ɗan jihar Maraɗi ne kuma daga Maraɗi muke zuwa mu sayi kaya mu tayi da su to yanzu mun zo kuma babu kaya kun ga yanzu kasancewa babu kaya dole za mu koma gida ba tare da mu samu waɗannan kaya ke ba. Shirin Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a nan shirin kasuwa a kai miki dole zai dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ne Hamis Mahmud da na jagoranci shirin yake cewa mu zama lafiya. kasuwa a kasashe ya take. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Ni ne Haruna Labo daga nan Église évangélique de la République du Niger sashen Zender muna yi ma Ubangiji Allah godiya kuma wani lokaci da kuma damar yi mako nasiha akan haɗin kai na al'umma haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko'ina kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta ɗan adam tun halittar duniya ubangiji allah ya yi yadda ɗan adam za su zama da haɗin kai ta wurin idan aka ɗauki misalin aure wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe ɗaya daga adamu da hawa saboda haka bisa ga wannan tunani da nazari muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a sannan idan muka dubi eh, rayuwar yau da irin ƙalubalai waɗanda ɗan adam yake fuskanta a yi magana talauci a yi maganar uh, cututtuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya kalubale iri daban-daban ana iya fahimta cewa in ba tare da haɗin kai ba ba za a iya a yi nasara a kai ba wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashe-tashen hankali a wurare daban-daban da muke shi alhali kuwa ubangiji allah ya nuhi mutum da ya yi zaman salama saboda idan aka dubi yanayin iyali kowa yana da nasa iyali kowa yana da nasa aiki duk da ubangiji allah ya halicce mu ta tushe daya ya kafa iyaka ga kowane mutum mutum yana da iyalin shi ne yake mulkin iyalin shi ba makwabcin shi ba idan aiki ke gare ka kuma kai ne ke gudanar da aikin ka ba wani yake maka shi ba amma duk da haka ana buƙatar makwabcin ka domin aikin ka ya ci gaba kana buƙatar makwabcin ka ya kama maka wannan duka alamu ne suke nuna cewa akwai bukatar haɗin kai ƙasashe da dama suke yin gungu-gungu suke haɗa kansu domin su ƙalubalance waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su ko ya shahe tattalin arzikin ƙasa ko ah, ya shahi ci gaban jama'a waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya su yi nazari a mutum biyu sun yi mutum ɗaya nazarin mutum biyu ya hina mutum ɗaya saboda abin da wani bai hango ba wani yana iya hango shi har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba yadda ɗan adam ya hito daga tushe ɗaya kamar yadda allah ya halicce shi haka nan kuma yake bukatar 'yan adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewarsu su yi zaman lafiya saboda haka allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke ƙaunar ka amma har ma wanda baya ƙaunar ka kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zauna lafiya. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. فأوفي العين Jama'a masu sauraron mu barkan barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun koro jawabi akan ciwon gaɓoɓi ko amosanin gaɓoɓi kamar yadda wasu ke kira wato gouty arthritis a turance inda likita ke bayani akan waɗanda cutar ta fi kamawa inda ya ce cutar ta fi kama 'yan shekara talatin sama amma kuma sai lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To a wannan satin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi kan wannan batu. To likita mun fahimci cewa cutar tana yin tasiri saboda wasu abubuwa da ake yawanci kamar naman kaza, rago, saniya da sauransu. Kamar wasu irin nau'i na abinci ne ko kuma abubuwa ne ake so mai fama da wannan cuta ya kauracewa. Daga cikin manyan manyan abubuwan da ake so mai ciwon gaɓoɓi ya kaurace na shi wannan gauti arthritis ɗin gaskiya shine giya wanda shine na farko ga wanda suke sha ba batun su rike bane su bari ga baki ɗaya saboda yana da illa a jiki kuma ba zallan cin gabobi yake sa ba har ma matsala na hanta tare da sauran sassa na jiki sai na biyu kuma ga wanda suke yawan cin nama ko kuma kaza ko kuma kifi sai su yi hakuri da shi akwai wanda kuma zai ce ah ai to bana yawan cin naman kaza kuma ko kifin ko nama amma ko me sa nake da shi shine sai a tuna da amsa na baya na farko akan yi gadon shi so kaga mutum yin gadon shi ya zo kuma ya kasance ko alal misali hala yana da hawan jini ko ciwon suga ko wannan maikon ya yawa ko kuma yana da kiba sosai to ba mun mamaki ba ne wannan arthritis din zai iya bin jikin shi shi wannan ciwon gabobi na gaba kuma ga wanda yake da kiba in yana da shi ya dan yi kokari ko ta dan yi kokari su dan rage kiban su yana matukan taimakawa sai kuma irin yawan cin wake wato beans kenan shi ma yana iya contributing to sai a dan rage shi ba wai a barci ba saboda kar a manta yana da matukan amfani sai kuma yawan shan ruwa yana taimakawa wurin fitar da dattin wannan uric acid din ko kuma in ce urate crystals din da suke jawowa gouty arthritis din so kaga za iya fitar da su kamar ta bayan gida ko kuma ta fitsari so wannan yana taimakawa gurin fitar da su da dan motsa jiki kaɗan amma kar motsa jikin yawan da kuma zai zo ya sa ciwon gaɓoɓin ya yawa saboda motsa jikin ba wai yana sa ya fita bane ba traza kawai yakan taimaka ne dan kar ya ci gaba da taruwa sosai a jikin ɗan adam. na gaba kuma akwai su diuretics diuretics wayansu magunguna ne da ake ba wa marasa lafiyan da yawanci suke da hawan jini in fact magani ne na mana hawan jini amma wanda diuretics suna suna nan kala kala kala kala kala kala kuma ba wai dan an sha na sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya ke iya jawo wannan gauti arthritis din in aka daɗe ana sha ne especially in ba asibiti aka bayar ba wani lokacin ko ma a ce an bayar a asibiti ne to yakan iya jawo irin wannan ciwon gaɓoɓi musamman aka yi wata da watanni watanni ko kuma shekara da shekaru ana sha misalin sun hada irin su furosamide irin su tosamide irin su bendrofluorothiazide irin su indapamide da sauransu wanda akan yawan ba wa marasa lafiya wannan kuma gaskiya likitoci ne ya kamata a ce an dan rage bayarwa ga musamman mutumin da yake da family history ko kuma wanda yake da irin wannan cuta na gouty arthritis din akwai wani nau'i na motsa jiki da ake so mai fama da ciwon gabobi ya rika yi eto eh in ma ta kama dole mai ciwon irin wannan gabobin gaskiya in dai ba wai yana da ko kuma tana da kiba ba to gaskiya ba wani babban dalilin da zai sa su na motsa jikinsu saboda wannan motsa jikin nasu ba abin mamaki ne zai iya daga musu wannan ciwon gabobin sai dai in suna da alal misali hawan jini ne wannan da tun da ana so ana motsa jiki to ga hawan jini ga kuma uric acid ya yawa ko kuma a ce ga ciwon suga ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce ga hyperlipidemia wato ko in yayi yawa kenan ga kuma uric acid ko kuma a zo a ce mutum yana da kiba kuma shi yana da uric acid to wannan yana da kyau mutum sai na motsa jikin shi ko motsa jikin ba dole a ce mutum ya ɗeba da gudu ba a'a ko da tafiya ne ma mai ɗan nisa da ɗan sauri yana taimakawa dan wannan zufan da mutum yake yin nan so irin dattin da jikin dan adam ba a so ya tara to insha Allah ta'ala yakan fita ta wannan zufan nan so an ba bukatar mutum ya je yana ɗan karfe ko yana press up ko kuma yana exercise mai karfin da zai iya sa masa ciwon gaɓoɓin da kuma abin zai zo ya muni a'a ya ci abinci ya sha magani ya kiyaye abun da aka faɗa sai kuma yana yawan shan ruwa a hankali a hankali zai zo ya sauka insha Allah to likita shin ana iya warkewa warkewa ma daga cutar matsalar ciwon gabobi bayan mutum ya sha fama da ita? E tabbas ana iya warkewa daga wannan ciwo na gaɓoɓi yayin da aka kiyaye dokokin da na faɗa. Amma kuma ko da ma a zo an ce a ce an kiyaye dokokin ba abun mamaki ba ne wannan ciwon gabobi ya ci gaba da bin mutum saboda dama kamar da na faɗa tun a farko yawanci aka same shi ne daga family history wato hereditary kenan ko uwa ko uba ko kuma a ce family mutum suna da shi so ko da mutum a ce baya cin naman baya shan giyan baya cin kifin kuma yana shan magungunan ba abun mamaki bane ya ci gaba da bin shi kuma ya ci gaba da affecting din shi sai dai kawai mutum ya lura akwai irin wannan a family su ko kuma ya ci gaba da damun shi to sai ya din kiyaye abun da na faɗa kiba ya kiyaye suga ya na hawa ya kiyaye yawancin kayan maiko ya kiyaye yawancin irin su kaza kifi nama ya ci amma kar yana yin yawa sai kuma yana taimakawa kanshi yana yawan shan ruwa ba abun mamaki bane kasance mutum yana da hyperuricemia amma kuma baya da gouty arthritis me nake nufi eh gashi na uric acid din shi ya hau sosai sosai amma kuma ba da wannan ciwon gaɓoɓi dan ana cewa kana da gastric arthritis din yayin da mutum ya ji ciwon gaɓoɓi a inda na faɗa a baya kafa ne ko hannu ko tafin kafa ko gwiwa yawanci haka an ba mamaki bane kasance kana da uric acid ɗinka ya hau amma kuma babu wannan gastric arthritis din wani wani stage da muke irin shi shi asymptomatic hyperuricemia daman na biyu a cikin su wanda is extremely important shine acute gastric arthritis wanda eh mutum gashi uric acid din ya fara hawa sai kuma ciwon gaɓoɓin jinin zo to wannan ne zaka iya cewa yana da uric acid sannan kuma su kuma muna da intercritical gout wanda a eh, mutum yau ne da gobe da jifi ya samu irin wannan ciwon gabobin shikenan bayan kwana uku ko hudu sai ciwon gabobin ya zo ya tafi ba tare da ya sha ko ya ci komai ba ko kuma magani ko na allura sai ya sati ɗaya sati biyu ciwon gaban bai kara dawa ba amma a sati na uku sai kuma dawa to dan wannan ratin ana kiran shi intercritical gout sai kuma finally muna da chronic facious gout kenan wanda shi kuma ya fi muni a ciki wannan kuma ya kai to the extent that uric acid din har ya yi katutu a jikin mutum ya fara ma fitowa a jikin wani sashi na jikin shi hannu ne kafa ne ya tsune sai ga ya fara bullukowa yana da tsananin zafi ya yi ja ya kasance cewa mutum ko kokarin taba baya so a yi wannan yawanci har sai an bude ma an kwashe irin wannan ciwon shi trophy trophy muke irin shi kenan so irin wannan bai cika faruwa ba saboda yawanci mutum yana fara cin ciwon gabobi ya zo asibiti aka gane cewa yana da uric acid so mun ci mukan ba da magani cin kafin ya kai ga wannan extent din so warkewa ana yi yayin da mutum ya kiyaye wa'annan dokokin amma ko wanda zai ci maka naman ya ci kazan ya sha giyan ya yi komai ba tare da kuma ya samu uric acid ba sai dai hala zai iya samu wani condition musamman daga shan giya amma ba dole ne uric acid da zai daga masa hankali ba to shin wani irin kulawa ake ba ma mai fama da gouty arthritis kulawa da ake ba wanda yake da gouty arthritis sun rabu kashi biyu muna da uh, pharmacotherapy da kuma non pharmacotherapy wato wanda akan ba da magani da ba a ba da magani to na farko a bisa himma da kwazo akan wanda ba a bada magani shine wanda mukan ce a kiyaye duk abubuwan da na faɗa a baya wanda su ne shan giya yawancin wa'annan abubuwan da kuma taimakawa mutum yana yawan shan ruwa sai kuma dan motsa jikin a hankali tare da in ya san akwai family history sai ya guje wato ainihin abubuwan da suke iya tagawa pharmacotherapy sun rabu kashi manya-manyan kusan guda hudu na farko muna da amfani da magunguna irin su NSAID muna da irin su steroids akwai irin synthesis inhibitors muna da irin ko su saka wanda ba zan iya baɗin sunayen su kar a je a yi abusin magungunan sai in aka zo asibiti aka tabbatar da kana da shi ko kuma kina da shi daga nan sai mu bada maganin mun san insha Allah ka amfani da shi za a ci nasara sai dai amma kuma wani gudu ba hanzari ba kurakuran da mutane suka yi shine sukan sha maganin wani na wata ɗaya kawai sai ya zo ya watsar na biyu kuma mutum za ta yana shan magani amma kuma sai ya ci gaba da yin abin da ya san zai iya daga uric acid din yana shan magani yana shan giya yana shan magani ya sa tsire a gaba sai ci na dubu biyu na dubu uku yana shan maganin kuma ya zo yana ci gaba da shan kayan mai ko kuma yana tara kiba kuma da sauransu so wannan ba dole magani ya maka ko ya miki aiki ba su magani yakan yi aiki ne yayin da aka kiyaye abubuwan da suke iya daga wannan uric acid din nan kuma akan sha shi akalla na wata uku ne wata na har zuwa wata shida amma sai dai a kiyaye shi maganin saboda ba shi ba kowane magani ma yana da irin nasi illan wato side effect kenan kar a ga magani ne yana kawo wato ainihin lafiya a wani abu amma kuma ba abun mamaki bane ya kawo wani matsala kuma a wani abun Allah ya sauke to masha Allahu daga karshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da gouty arthritis da sauran cututtuka cuta baki daya. To daga cikin shawarar da zan bayar ah, don kare kai daga samun cututtuka ga baki daya tare da wannan shi gouty arthritis din na ga na bayani akan na gouty arthritis din sanin cututtukan mu gaskiya na arewacin Najeriya da yawa daga cikin su ba wa'insu cututtukan zuwa a gani bane ba mu da irin manya-manyan cututtuka irin su kansa a zuwa ce na kwakwalwa a zuwa ce kansa na cikin kashi duk muka iya samu su gaskiya cututtukan mu na Najeriya a ba kokonto a yi haƙuri kar a ji wani iri amma yawanci akwai ɗan rashin tsafta a cikinsu kama daga rashin wanke hannu da ruwa da sabulu yayin cin abinci kama daga rashin wanke abin da muke ci shi ɗin kanshi kama daga shan ruwa mara tsafta ko kuma a buɗe famfo a sha directly ko kuma shan ruwan rijiya ko kuma shan ruwa wanda ba a san asalin shi ba kama daga wato ainihin zama a gurin da akwai soro ta cizon mutum kama daga barin bola kama daga barin kofa a buɗe sai kuma mutum ya zo ya ce yana da malaria bayan sati ɗaya ko kuma kwana goma kama daga irin waɗannan duk bayan waɗannan abubuwan nan mutum gashi yana jin ishi ba zai sha ruwa ba ko kuma yana jin yunwa ba zai ci abinci ba sai ya zo ya ce maka yana da ulcer ko kuma mutum ya san eh yana da ulcer zai zo ya ci abinci mai yaji mai maiko so gaskiya da yawa daga cikin rashin lafiyar mu aka dan kiyaye abubuwa da yadda Allah subhanahu wata'ala za mu iya yaɗin kashi saba'in zuwa tamanin a ciki bai fi kashi ashirin bane wanda dole sai an an sha musu magani yadda kuma ko kayi ya ne ne baka isa ba dole sai ka sha maganin amma da yawa daga cikin rashin lafiyar mu abu ne wanda zamu mu iya preventing su wato zamu iya kare kanmu daga samun su tun ma kafin a sha magani Allah ubangiji ya samu dace na gode Allah saka da alkhairi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.